السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكبره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 waɗanda suke halarci a wannan masallaci da waɗanda za su saurare mu a kofi daban-daban ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna asabar hudu ga watan Ramadan. Hijirar babban jakadin Allah ko kuma jidadin Allah annabi Muhammad. Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. Na da shekaru dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Wanda ya daidai da 21 ga watan Fabrairu bisa ga lissafi na kan gregorian haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam na da shekaru dubu biyu da ishirin allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a wannan babban masallacin da ake kira masjidu Aliyu ibn abi talib masallacin da ke cikin unguwar kokoro a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsiri da kuma tunatarwa a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya karbi azumanmu ya kuma karbi sauran ibadodinmu da muke gabatarwa sannan ya biya mana bukatocinmu da muka rufe shi ya ba mu zaman lafiya da wadata da arziki a cikin ƙasanmu da ma makwabtanmu da suke ƙasar nijar ya tunkuɗe mana dukkanin bala'i ya tunkuɗe mana dukkanin wani shari'a kuma duk wanda ya nufi mu da wani shari'i ya yi mishi ya inda ya yi ma ashabul fili to jiya muna bayani lokaci muna halin shi muna bayani a akan yinin kiyama ga al'arshi wasu an aje su a dama al'arshi wasu an aje su a hagun al'arshi wasu kuma su ne a sabe kunan sabe kunan matseranta matseranta su ne kan gaba sun wuce kowa mutane ne waɗanda kamar aljinnu suke game da harka ta addinin Allah to su ne kan gaba ga komi. duk abin da aka ce maka na addinin Allah ne to su ne kan gaba idan ciyarwa ce ta addinin Allah su ne kan gaba idan hijajiradi ne su ne kan gaba malamai suka ce su ne farko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 Allah maɗaukakin sarki ya ce ula'ikal mukarrabun waɗannan nau'in mutane su ne ake kusantarwa fi jannatin na'im a cikin aljannoni na ni'ima nan take su za a ba su certificate certificate ɗinsu na aljanna sallatu eh, eh, eh, min al'awwalin ya jama'a ce mai yawa daga cikin mutanen farko waɗanda suka wuce wa kalilun min al'akhirin sa'annan kaɗan ƙwarai ne daga cikin mutanen ƙarshe wato mu waɗanda suka zo a ƙarshen zamani mutanen farkon zamani sun bauta ma Allah sun taimaki manzanni sun taimaki annabawa wajen ita da saƙon Allah sun taimake su da dukiyoyinsu kuma sun taimake su da miji sun taimake su da rayukansu sun ba da rayukansu wajen kariyar waɗannan annabawan lakinin rasulu wallazi na amonu ma'a لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون الله في جنزكيك سيدي لكن الرسول والذين آمنوا معه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع الرسول والذين آمنوا معه دوتا لسكي إيماني تاردش جاهدوا sun yi ƙoƙari wa addini sun yi jihadi ga addini bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma rayukansu wallahi babu ran da annabi zai daga ƙarya ta neman taimako na addinin Allah face ta ga sahabai kowa ya miƙe kowa jiki na rawa ya koma gida abin da ya aji ya ɗauko ya kawo ya zube abubakar ya kwasa komai da komai gaba gabaki ɗaya gidan shi komai bai raga bai zube annabi ya ce ya ababakar idan ka ba da irin wannan dukiyar mai yawa mata raka da ahalika to ni ka raga ma iyalinka yace taraktu lahumullaha wa rasulahu na bar musu Allah kuma na bar musu manzon Allah sun isa musu sa'an idan aka tashi fita jihadi abubakar yana cikin na gaba gaba wayanda suke fita jihadi tare da annabi sallallahu alaihi sallam. kuma sun ba manzannin kariya kariya dukkanin kariya domin ku wajen yakin uhud kamar yadda na saba muna bayani babban target na kafirai shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka wani daga cikin mutanen yana nena ta ɗaukar sai ce annabi yana nena ta ɗaukar sai ce annabi yana nena ta ɗauka can zuwa jima da ya ga ya samu annabi cikin sarari inda da ya halba zai harbi annabi sai ya harba mashi yana harbowa wani sahabi ya hango wannan mashin sai ya rugo ya tara hannun shi mashin ya kafe ga hannun shi ya sake dana wani ya harba ya kafe ga hannun wannan sahabi ya sake ɗana wani ya harba sahabin nan da ya sake ɗaga hannun shi ya mashin ya laƙe ga hannun shi sai ga shi an kawo shaujen mazun Allah sallallahu Alaihi wasallam da mashin guda uku ga hannun shi sun kafe anas bin malik yace لقد رأيت يد طلحة الله wa به رسول الله صلى الله عليه وسلم yau ma'uhudin ya ce na ga hannun tsalaha bin ubaidillah hannu ne na shanyayye saboda harbin da aka yi mishi ya kare manzon Allah domin ya fi son shi ya mutu ya fi son abin da duk ya mallaka ya ƙare da a cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ga hannun ya shanye saboda yawan manzon Allah garkuwa da wannan hannun nashi lokacin yaƙin Uhud annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye a wannan lokacin sai ga mala'ika jibril ɗauki da aya من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً Allah maɗaukacin sarki ya ce minan mu'mini daga cikin mu'minai rijalun lalle akwai wasu zaratan mazaidai kuma a ahadullah alai waɗanda sun gaskata alƙawalin da suka ɗauka da Allah akwai alƙawari tsakanin 'yan adam da Allah cewa za mu bauta mishi za mu kare manzannin shi wanda an ɗauke shi a nu'man ranar arafa da ruhunan mu ga baki daya ni ina wurin kai kana wurin su suna wurin to daga cikin mazaizai akwai waɗanda sun gaskata wannan alƙawari minhum man na ba cikin su akwai wanda ya biya bukatar shi ya aikata aikin da Allah ya wajabta mishi shiga aljanna minhum man yantazir cikin su kuma akwai wanda yake jira yake samu irin wannan damar shi ma jira yake samu irin wannan damar da aikata irin wannan aikin wa ma baddalu tabdila ba su hurhura wannan alƙawalin hurhurawa ba annabi na karanta wannan ayar sai nuna masa habbai yake man sarrahu an yanzura ila ahalil jannati yamshi ala batnil ardi falyanzur ila talha tazni ubaidillah wanda duk yake so ya dubi zuwa ga da aljanna yana tafiya da kafafuwan shi to ya dubi zuwa ga talha da kuma wannan tsalha yana cikin al'ashara al-mubashsharuna bil janna yana cikin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin Wai da Allah ya ce radiyallahu anhu tun anan duniya ma Allah ya riga ya yarda da su haka aka ci gaba da yakin na Uhud shi ma wani ɗaukar sefi yake yi yana ta ɗaukar sefi ya harbi annabi yana harbowa ta wani sahabi ya tara ijiyar shi ko mashi ya kafe mishi ga ido mashi ya kafe mishi ga ido aka zo da shi waje annabi sallallahu alaihi wa sallam ga shi da mashi cike idan ne annabi ya ce idan ya yi ce a kawo shi aka kawo shi ya sa hannu ya cire mashin ya shafi idanu da hannun shi mai albarka wanda ya fi komai albarka sai ga idanun sun koma sun fi kyau sun fi lafiya bisa ga yadda suke canza shi abu su fiye shi zaɓi aka ba shi ko in ma dai a shafi idanun su gyaru in ma kuma gobe kiyama a hurhura ma da igiya wadda tafi wannan a cikin aljanna sai ya tsoki wannan ya gurgar da ya ce na zaɓe da cikin nan. mu duba yan uwa musulmi mu ga yadda waɗannan mutane suka ba da rayukansu suka ba da dukiyoyinsu wajen kariyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wallahi ɗayansu bai burin annabi ya taka tsaya ya taka tsaya alhali yana rayu wanda na saba karanta muna lokacin da aka zo za a kashe ba ko aka ce to an ba shi zaɓi ya furta ya ce na so a ce annabi muhammad ne yake ɗaure za a kashe shi kai kuma kana cikin iyalinka da ‘ya'yayenka lafiya lau da kafurta haka za mu sake ka ba za mu kashe ka ba sai jibi girma a ce wai an ƙarni annabi ga iske za a kashe annabi ya furta irin wannan kalmar ya ga cewa an raina hankalin shi ya ce wallahi ma uhimbu an nufi ahali wa waladi ma'i duniya dunya wa na'imuha wani sabu muhammadun bi Ya ce, wallahi ba ni gure a ce ina cikin iyalina da ƴaƴayena lafiyar duniya ga baki ɗaya a gani a bani ni kaɗai da ni'ima ta duniya a soki annabi Muhammad koda da ƙaya ne. Nan da ke lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba, ya waiwayo ya bibi taron kafirai da suke guri. Ya ce, Wallahi, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Ya ce, Ban taba ganin wani wasu mutane waɗanda suke son wani mutum ba kamar yadda sahabban Muhammad suke son annabi Muhammad. Don haka malamai suka ce waɗannan sahabban suna cikin asajakun asajakun saboda irin ayyukan da suka aikata waɗanda ba wanda yake iya aikata su a yau. ba wanda yake iya kwatanta abin da suka aikata a yau babu abin da annabi zai ce a aikata face so aikata nan take babu abin da annabi zai ce a aikata face sun aikata wannan abin nan take babu jayayya don haka suka samu matsayi mai girma a gurin Allah sannan akwai waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa ma misali akwai wani wanda na taɓa ba mu labarin shi ko Abuja, Afra, alƙari wanda shi kullum aikin shi karatun alƙur'ani Allah ya sami shi son alƙur'ani a cikin zuciya ya haddace alƙur'ani kullum cikin karatun ƙur'ani yake idan kana neman shi je masallaci yana canza zaune na ta karatun ƙur'ani mutane na kasuwa suna sana'o'i suna abubuwa daban-daban amma shi yana nan cikin masallaci karatun ƙur'ani kurum yake yi lokacin da ya mutu aka zo yi miki wanka an tuɓe tufafin shi sai ga sifirin na alƙur'ani ga baban shi ko? sifirin na alƙur'ani yana wucewa gaban shi kun ga ire-iren waɗannan duka ana zaton suna cike a sabiku na sabiku haka ma akwai makafon da na taɓa ba mu bayanin shi yana cikin littafin imamun lalaka'i wannan mutumin makaho ne bai gani amma da ya ɗauko alƙur'ani ya aza zai karanta sai idanunshi su buɗe in ya gama karatu alƙur'ani yana rufe alƙur'ani idanunsu kuma suna rufewa Allah ya yi mishi haka ne saboda irin ƙaunar da yake ma alƙur'ani la haula wala quwwata illa billah haka ma na ba mu kisar wani mutum wanda aka sare kanshi aka sare kanshi fi sabilillahi aka ɗauki kai aka kafa ga mashi aka kafa mashin da ƙasa dogon mashi domin ya zama aya ga masu wucewa sa'annan aka ɗauki jikin aka je da shi wani gari can aka turgudi amma sai ga shi ga kai babu gangar jiki kan ya buɗe baki yana karatun Alƙur'ani. marwaicin wannan asarin na ce ba za a bani labari ba yace zan je in gani da ilmuna. yana zuwa yake wallahi ya ga kai babu jiki amma kuma kan na karatun alkur'ani wannan mutumin ya kasance lokacin da yake raye bai da aiki sai karatun alkur'ani to yanzu kuma gashi an cire kai shi don haka Allah ya ba shi dama ya ci gaba da karatu alƙur'ani abin mamaki abinda ba a saba gani ba akwai irin waɗannan mutanen da dama akwai wanda shi ma na taɓa ambata shi a nan wani wanda yake sana'ar tona kaburbura yana cire likafani yana sayarwa ya zo cikin dare ya shiga wata makabarta ya samu wani tsohon kabari ne ma a shi sai janye duwatsu da dukkanin abin da aka asa ya je garin ɗiban da kafa yana jayewa sai ga mutum zaune da karatun ƙur'ani ya ga ƙabarin cike da haske wannan mutum ya ɗaukaka ya bibe shi ya ce a ƙamati sa'a shin sa'a ce ta tsayu ya ce a ya ce to da labina mai da wannan bulon mai da ƙabari na daidai ka sa bulon ka ɗauki dutsen da aka aza ka rufe har sa'a ta tsayu da kun ga duka ire-iren waɗannan jama'a ce ta farko suna cikin waɗanda ake yi masashi na cewa suna cikin asabiku na sabiku haka ma wani mai tsaron makabarta an tambaye shi abubuwan da ya gani na ban mamaki a rayuwar shi lokacin da yake cikin makabarta ya ce wallahi abin da ya jiya na mamaki ya taɓa ji wata rana ana kiran sallah sai ji ana karɓawa ana kiran sallan a cikin wani ƙabari. yana jin kiran sallah a cikin ƙabari. kuma bi wanda fa yake buɗe baki yana kiran sallah a cikin kabari kun ga ire-iren waɗannan mutanen da ire-iren waɗannan karamomin suka gudana kansu duka ana zaton suna cikin astage na sage kowane irin su uwaisul karami wanda aka ɗauka aka jefa cikin wuta aka ce yadda da aswadul anafi ne. manzon Allah Ya ce ni ban ji ba yace a tashhadu an la ilaha illallah yace na yace a tashhadu anna muhammadar rasulullah ya yace na yace to a tashhadu an la ilaha illallah yace na'am a can shahadu an ni rasulullah ya ce ban ji ba ya ce a an na muhammadu rasulullah ya ce ni ka ban ji ba ya ce a an rasulullah ya ce ni ban ji ba aka hura wuta aka ce idan baka ce aswadul anafi, manzon Allah ba ne to za a jefa ka cika wannan wutar ya ce wallahi wannan wutar ta fi sanyi gare shi bisa ga faɗin wannan kalmar aka ɗauke shi aka jefa shi cikin wutar sai ga shi wuta ta zama sanyi da aminci gare shi kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi ga annabi Ibrahim ya ce ya na rukuni bardan قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الله مدوكتين زرتك مكتشيما وتاك زمو سنيل أمنتي النبي إبراهيم domin Allah ne fa'alun da mayuri mai aikata abin da ya so inna ma amurhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun da Allah ya ce wuta zamo sanyi wallahi za ta zamo sanyi nan take babu abin da ya buwaye Allah don haka Allah ya ce ma wutan ta zamo sanyi ga wannan bawan Allah sai ga shi wuta ta zamo sanyi da abinci gare shi yana ɗiban garwa shi yana shafawa ga jikin shi asa aswadul anaf ya sake shi da ya sake shi bai wuce ko ina ba sai madina ya shiga masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kabbata sallah umar al-faruq ya zo yana dubi sai ya gano shi ya daga hannu ya ce ina godiya ga Allah wanda ya gwada mini mutumin da aka aikata ma abin da aka aikata ma annabi Ibrahim a cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa wa sallam. To kun ga duka irin waɗannan ana zato gare su ko? Irin su a ala a hadarin ne, wanda ya ce masa habai su ratsa ruwa, an je wajen jihadi sai ga wasu irin ruwa wani teku ya gita musu ba yadda za a iya tsallaka sai aka tsaye ana shawara ya kamata a yi a juya a koma ya ce a ratsa ruwa a tafi ya ce ni na ce muku ku ratsa ruwan ku tafi sahabai waɗanda suke tare da shi suka ratsa ruwa suna bisa ruwan suna tafiya suna bisa suna tafiya har suka tsallake ruwan ba wanda ke tafiya ƙasa wanda ƙafar shi ta jiɗi haka ma ba wanda ke tafiya bisa wata dabba wanda kufutan wannan dabba ya adinnan ya jiɗi ga su lafiya lau suna tafiya saman ruwa so akwai ire-iren waɗannan mutanen da dama waɗanda suke cikin a Sage kuna sage kuna ana zaton suna cikin waɗannan a Sage kuna sage kuna waɗanda Allah yake ula ikal mukarrabun waɗannan su ne ake kusantarwa fi jannatin na'im a cikin aljannoni na ni'ima to daga nan abin da ya rage su ne ashabul yamin ashabul da wa'in ne da kuma mazuwa hagukun ashabul shimal su suka rage su kan wa'in can sun riga sun gama aikinsu an ba su certificate ɗinsu na aljanna kowannen sai na riƙe da satifiket. su ashabul yamin ko ashabul maimana su ne musulmi waɗanda suka yi kalmar shahada amma kuma ba su yi aiki wanda ya cimma irin kwancan ba daga cikinsu akwai waɗanda sun yi kalman shahadan dai kuro ba su taɓa aikata wani aiki na alkhairi ba musulmi ne dai kuro ordinary musulmi ordinary musulmi kamar musulmin mu na yau waɗanda ga addinin Allah na bukata da mutane da dukiya dubu kan dubu amma yana jin ciyo yana jin hasara na ya ɗibi dukiyar ya bayar a wa addinin Allah aiki domin yana ganin cewa idan ya aikata haka zai samu talauci amma idan mawaƙi ya zo ko maroƙi ya koɗa shi ya ce wani ɗan wane jan zaki yanzu kana ganin ya shiga ya ɗaiba dukiya mai yawa ya ba shi ko oh. kuna ganin yadda ake ba mawaƙa motoci a ba su gidaje a ba su menene a ba su menene ko mutane na ta jin daɗi an ba mawaƙi mota mutane na ta jin daɗi an ba mawaƙi gida wanda ya fi na kowa kyau duniya ta lalace al'amura sun dagule الشيطان يعدكم الفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki yake a shaitanu ya idukum al-faqara shaidan ya nemi da cewa idan kuka ciyar ciki hanyar Allah kuka yi aikin nan irin nasu abubakar a siddiqul akbar irin nasu umar al faruq irin nasu usman bin affan idan kuka yi irin aikin su fa aiki irin nasu alibin abi talib idan kuka yi wannan aikin za ku samu talauci amma kuma me wa ya amurkun bilfasha yana horon ku da alfasha ku ɗebi kuɗi ku mika ma mawaƙa waɗannan mawaƙan da annabi wayan da Allah maɗaukakin sarki da kanshi yake cewa wa shu'ara والشعراء يتبعهم الغاوون Allah madaukakin sarki yake mawaƙa ba waɗanda suke bin su face halakakku wa shu'ara ya tabi uhumul gawun ba hadisi bane ba zai kace bai inganta ba ko aya alqur'ani ce Allah yake su waɗannan mawaƙan halakaki suke biye da su halakakki su suke biye da su don haka su ne shedan ke cewa ɗauka ba su in ka ba su za ka ƙara samun ɗaukaka in ka ba su za ka ƙara samun girma shi ku Allah yana muka wa'adi na cewa ciyar da addini zan baka falala zan baka aljanna zan baka sakamako mai kyau amma kuma zuciyarka ta riga ta rufe ɗan ya riga ya zarga maka linzamin shi sai ka ɗauka ka ba mawaƙi amma kuma ga masallaci cikin matsala ka ɗauka ka ba mawaƙi alhali ga addinin musulunci cikin matsala kai ba ruwanka ya ce maka jan zaki turin giwa don haka ya daɗaɗa maka ya ambaci iyayenka da kakanninka daɗi ya ƙume ka ka ɗiba ka bashi an faɗi ayar Allah makin ya zan daɗinka jin daɗin ranka da kwanciyar hankalinka a sanya shi aiki na addini a sanya shi ga karatun alƙur'ani sai zan an sanya shi ga waƙa annabi ya ce idan qurratu aini fi salati jin daɗin rayuwa ta kwanciyar hankali na natsuwa ta an sanya ta ne a cikin sallah don shi ne kullo annabi sallah ke yi ko har ya kasance masu habai san shi suke yi cikin dare ya miƙe yana sallah har su sun kumbure daga kumburi kafafuwan ma sun koma suna tsatsagewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqumu min al laili hatta tatafassara qadamahu kamar yadda Imam al-Bukhari ya zo da shi a cikin littafin sahih annabi yana tsayuwa a cikin dare har kafafuwan shi suka rika tsatsagewa sai ka idan sama'un fatarat yanda san sama za ta tsage a gobe kiyama to haka ƙafafuwa annabi suka tsage a wurin sallah aka ce ya lallahi ka zauna ka huta لقد غفر الله لك ما min من wa mata تأخر Allah ya riga ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubinka da abin da ma za ka nan gaba in ma za ka yi din Allah ya riga ya ce ya yafi ta ko menene ya rasu da rasulullah ka kwanta ka huta yace afala akuna abdu shakura e ba zan kasance bawa da gode ma Allah ba kaji kuna sabiquna kuna, sallatu min al-awwalina jama'a mai yawa daga cikin farko amma wa qalilun min al-akhirin ‘yan ƙalilan ne daga cikin na ƙarshe, saboda ko na ƙarshen ba su yi aikin kirki ba, ba su yi aiki na gari ba, ba su yi ba su cika alƙawalin da suka ɗaukan ma'alla ba. Sun kasance dukkanin wani nau'i na saƙo wanda ake yi, wanda aka taɓa yi a cikin tarihi sun kasance suna aikata irin wannan aikin na saƙon. mutanen annabi lutu alaihi salatu wa salam an kife su saboda mi saboda maza suna zo ma 'yan uwansu maza da sha'awa ko to yanzu abin ya koma matsawa ya wuce ma inda mutanen annabi lutu suka tsaya maza su zo ma 'yan uwansu maza mata su zo ma 'yan uwansu mata tare da tsananin fushin da Allah ke yi idan ana aikata irin wannan aiki kuma abin sai gaba yake ta ƙara yi ƙasashe suna ta halatta wannan irin mummuna aiki ƙasashe da dama na duniya yau constitutionally sun ce ya halatta a yi auren jinsi har ma ƙungiya gare su ta duniya lgbt ko lgbth lesbian sune su suke tsoke da leta ta alko su kuma G su suke tsoke da leta ta g b ko bisexual shi kuma transgender h kuma homosexuality don haka harka ta luwaƙi ta zama ruwan dare ta zama wani abu wanda ake alfakari da shi gabanin 1973 duniya gaba ɗai ta ɗauki wannan a matsayin wani aiki na haram majalisar ɗinkin duniya ma tana kallon shi a matsayin cewa wani aiki ne na rashin hankali Ta ce wanda aka kama yana aikata irin wannan aikin to za a ɗauke shi ne a je da shi gidan mahaukata a aji ba 1973 suka yi yutar suka kira a ah, is a sexual orientation kawai dai sha'awar mutum ce a bar shi ya yi abin da yake so yana cike human rights don haka a ƙasar taki wadda ake ganin ƙasar musulunci a shekara ta ina ganin dubu biyu da uku masu wannan ɗabi'ar suka fito suka yi faret suka zagaya cikin gari suka rika tuta suna gwada ma duniya cewa su ne ma 'yan luwaɗi na duniya lokacin su talatin ne su talatin ne kurum ba su da yawa amma zuwa 'yan shekaru kaɗan waɗanda ba su wuce shekara shidda ko bakwai ba sai ga shi yawan ya lullunku yawan ya lullunku har sun kai su dubu biyar ba haka sun haɗa wani irin ƙaton taro sun haɗa wani irin babban taro suna zagaye a ƙasar brazil sayo falo. abin ma ya fi ban takaici inda yawan su ya zarce dubu ɗari waɗanda suka fito suka yi wannan fare sannan ga shirin cikin intanet pornography ana nunuwa ga na mata nan mace da mace ga namiji da namiji sannan ga na mace da namiji ana nunuwa tsirara ana ɗaukar mutane hoto abinda ba a taɓa yi ba a cikin tarihin na adam kuma idan ka dubi waɗanda suka kalli hoton sai ka ta cewa sun miliyan talatin ne miliyan ishirin ne miliyan saba'in ne miliyan sha biyu ne amma idan ka ɗauka tafsirin alƙur'ani ka duba sai ka ga mutum cikin ma an yi ƙoƙari ka ga mutum dubu uku mutum dubu hudu ko musulmin ma ba ƙur'ani yake ƙoƙarin sani ba a'a wayancan ayyukan na ashar su ne ayyuka na asha su ne yake nema su ne yake kallo dare da rana la haula wala quwwata illa billah da haka dan shi ne ya kasance take na sabi ko ba mu saboda yawan sabon nan ga kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe ‘yan mata irara half naked wasu ma naked suna raye-raye suna waƙe-waƙe abin kana ji ne a turai yau ga shi har a cikin unguwar kuma ana yi mata suna irin waɗannan raye-rayen abinda aka sani aiki na kafure ko kafure waɗanda kafurci ya yi makauci a cikin zuciya wallahi ko kafuran da lokacin su abu jihar lokacin su abu lahabi mata ba su tuɓewa tsirara su zo suna rawa haka mata ba su irin wannan waƙoƙin da ake yi a yau yau waka nawa ke cikin intanet ta mata suna zaƙaƙa murya wanda duk da karatun ƙur'ani ma an hana mata su zaƙaƙa murya ko فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا Allah madaukakin sarki yace kada ku rika sa zu a kalamanku idan kuna zatsatsa magana har ya kasance wanda yake cikin zuciyar shi akwai tsananin sha'awa ya zama ya kamu ku faɗi zance-zance wanda yake mai kyau ku ta karatun ƙur'ani amma kada ku yi karatun yadda zai sa maza sha'awarsu ta motsa amma sai ga shi yanzu waƙoƙi ake tsaye wayannan mawaƙan kuma su ne ake taba kuɗaɗe da gidaje su ake biya mu kujeru umura su ake biya mu kujerun hajji ko saboda lalacewar shugabanci na wannan zamani ga bayan Allah na gari ba a ba su wani abin kirki in ma za a ba su sai an ɗauko mijiya an nuna ko amma ga mata nan kana ganin iphone 16 iphone 17 kana ganin mota glk an auka a miƙa musu babu wanda ya sani wallahi akwai ranakin dillanci ranar da waɗancan asabiquna na za su wuce a bar ashabul yamin da kuma ashabul shimal ashabul yamin din nan fa za a yi musu hisabi Allah zai sa a yi musu sahu sahu wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa Ubangijin ka zai zo mala'iku suna saku-saku ga shi sun fi mutanen duniya yawa Allah maɗaukakin sarki yake inna an zarna ku azaban ƙariban. inna an zarna kum ƙariba, yau ma yau ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله مدوكتين زكي أنا يكيك أن تدعو yana wa'azantar da mu yana cewa inna anzarnakum azaban qariba lalle ni Allah ine muku Gargade ga azaba wadda take ba kusanciya azabar nan ba nesa take gare ka ba don tun cikin kabari ake fara ta azabar tun cikin kabari ake fara ta ko ba mamaki ka mutu yau ba mamaki ka mutu gobe in ma ka rayu din za ka cewa lokacin da rayuwa ko daɗi ba ta da kwan da tsufa ya fara rauni ya shigo kai ya yi furfura gemu furfura ka duke kana tafiya duke-duke ke komi ya lalace ba a sawa da kai ba a fitarwa da kai hankali ya yi rauni don haka za ka rayu rayuwa ta ƙasƙanci shi yasa kullum annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sai ya roƙi Allah da cewa kada ya mayar da shi cikin arzalin umar cikin irin waɗannan shekarun na ƙasƙanci waɗanda za a riƙe ɗaukar mutum kamar ba shi da hankali zamanin shi ya wuce ba ya da wasu abokan yi kullum cikin tunanin marigaya yake kullum cikin tunanin marigaya yake abokanan shi sai dai a ce a gari kaza akwai abokin shi a gari kaza akwai abokin shi a gari kaza yan garuruwa kalilan amma a cikin garinsu ka zagaya babu tsarin shi ga baki daya sannan duk nan da ya yi bai hana ya mutu idan ya mutu ya shiga cikin kabari kuma kabari zai matse shi sai a wazar hagu ta game da ta dama gabani a fara komai na a wasu a kabarin ya ji tafiyar mala'iku daga jin tafiyar suka san ba tafiya ce ta alkhairi ba don ku baka aikata aiki na alkhairi a rayuwarka ta duniya ba za su zo maka su yi maka tambayoyi babu tambayar da za ka ba da ansa don haka da bakin nan azaba za ta fara abdullahi bin umar ne yake cewa wannan sungumin wanda suke bugun ɗan wuta da shi wanda suke bugun ɗan wuta da shi a cikin kabari da za a samu wani falalan dutse kamar ma'audin kilman jaro ko mawancin fuji ko mawancin everest ya za a da shi da shi da ya nike ya koma gari baki daya sannan ga wuta mutu yana kwance bisa wuta ga maciji wanda annabi ya ce idan kana mafka ya saro bai samu ba kana nan za ka ji daɗin tsaron nashi saboda tsananin wannan macijin kuma za ka yi shekaru dubbai a cikin kabari cikin irin wannan yanayin cikin irin wannan rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abinda ke hura wannan wutar babu abinda ke janye wannan azabar face sadaka ya ce lalle sadaka tana hura kushin Allah ta kuma tana hure wuta a cikin kabari za ta mai da kabarinsa ya koma lambu daga cikin lambuna aljanna shi yasa mafi yawan sadaka su mafi yawan jin daɗi a cikin kabari za a mai da kabari ya koma lambu daga cikin lambuna aljanna sannan sai a ce mishi kwanta kai bacci bacci irin na ango don haka haka yake cikin kabari kamar ango wanda aka kawo ma amarya a yau shi ko wanda bai ibar dukiyar yana ba su wafa mawaƙa yake ba da mutanen banza abarin zai koma mishi garwa shi. za a huda mishi fayil kamar wannan central AC za a da fayi daga wutar nama zuwa gare shi ana huro mishi zafi sannan ga shi kwance bisa wuta ga macizai suna taron shi macizai daban-daban sa'annan ga mala'iku suna ta dukan shi suna ta dukan shi yana kuka yana kuka tun yana kuka hawaye har ya koma kukan jini ana cikin haka za a yi musa a cikin ƙafo Allah maɗaukakin sarki zai yi koyi mala'ika israfil wanda shi yake rike da wannan ƙafon yake yanzu kan lokaci ya yi ka yi musa a cikin ƙafo mutane su tashi fa'iza na suka fi suri فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الله ما نوك تنجيكي إذا أكي موسى أتكنقف موسى قيا وهملت وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة أكدوتك أساونا da duwar wasu ka dubi manyan duwar wasu da ke duniya duka aka ɗauke su aka raba su da ƙasa aka nike su nikewa ɗaya aka nike su gabaki ɗaya fa yau mai izin فيومئذ To a wannan ginin. mai aukuwa ta riga ta auku wallahi ƙarya ta ƙare wannan yinin mai aukuwa ta riga ta auku za ka girbi abin da ka shuka ne ba za ka shuka gyaɗa ka girbi masara ba haka ma ba za ka shuka shinkafa ka girbi gero ba abin da ka shuka shi za ka girba a wannan yinin Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wai shaqqatis sama'u wan shaqqatis sama'u fa hiya yawma idhin wahiya to dama an riga an yi ruwan wuta kuma ƙasa ita ma ta fitar da wuta don haka sama ta yi rauni ta yi jajir don haka wani shakatis sama'u wannan ranar sama za ta tsage fahiyar yau mai izin wahiya a wannan yinin sama mai rauni ce ba irin wannan ce wadda kake gani mai ƙarfi a yau ba والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الله كين زلكي يتي والملك على أرجائها قام لا يكو أجفانتا أجفان سما gasu kamar yadda na yi bayani a jiya sun fi mutanen duniya yawa linkin ba linkin sun fi mutanen duniya yawa linkin ba linkin wa ya hamilu arshi rabbika yau yawma idin samaniya za a sauko da al'arshi a wannan yinin mala'iku takwas amalatul arshi karubiyun su za su sauko da wannan al'arshin idan sun sauko da wannan al'arshin Allah madaukakin sarki ce yau mai izin tuƙura zuna a wannan yinin za a bijiro da ku annabi ya ce wallahi babu ɗaya daga cikinku face sai ya tsayi gaban Allah ya yi shari'a da Allah ba tare da tafinta ba ya duba hagun shi ya gaba babu abin da ke hagun shi face manya-manyan duwar wasu na laifukan da ya aikata ya ga laifukan da ya aikata ga su kamar manyan duwar wasu ya diba gefen dama ya sa ɗan aikin da ya aikata na lada ƙalilan wala takfa kun hafiya kuma babu ɗaya wanda yake ɓoyewa daga cikin babu wanda yake iya ɓoyewa domin ku Allah madaukakin sarki zai ba ka zai zai ba da dama ya ce idan akwai mai iya ɓoyewa ya ɓoye ya ma'asharar يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا الأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان الله مدعو كذا يا معشر الجن يا قو جماعة الجن والإنس دقوا متاني إن استطعتم an zu. in kuna iya ku gudu ku tsere ku samu malaba fanfuzu to ku je ku yi in kuna iyawa cikin sama ne ko cikin ƙasa duk inda ka san kana iya ɓoye ma ka je ka ɓoye duk da tashin da ake yi sama latan ku zuna ko illa bi sultanin fate sultani na Allah jirgin sama da ke tashi ga waɗanda suka karanci aerodynamics sun gaba ai ba wani abu ba ne ka gama ƙere-ƙeren ka gama ƙere-ƙeren a haifi tsuntsu yau gobe ya tashi sama ko Allah ya halitta tsuntsu cikin ƙwai ƙwai an ƙyanƙyace ya tashi sama bai je primary school ba bai je secondary school ba bai je jami'a ba bai je ko'ina ba ma ya iya tashi sama amma kai kaje ina kaje ina kaje ina amma ba za ka iya kera jirgin ba taro ne wannan jikin jirgi yake ba. wannan farfela yake ba. wannan injimin jirgi yake ba. wannan kaza yake ba. wannan man jirgi yake samarwa wannan kuma pilot ne tukin jirgin yake yi wannan menene ga nan sai an ɗauki matakai ga iya an gina ga menene amma shi tsuntsun bai da buƙatar wannan ko bai karanci komai ba ko ma ai wanda ya fara tashi saman musulmi ne ko Abbas bin Primus a ƙasar Spain kusan yau sama ga shekara biyu ya yi fikafikai ya sanya su a angul na tashi sama waɗanda suka yi karatu aerodynamics sun san da wannan wayanda ba su yi ba kuma su haɗa aji a zo a yi su gani su ga yadda jirgin yake tashi sama ko kuma su shiga intanet aƙalla su ga yadda aka talita jirgi angul india yake mayar ake mayar da fikafikai ya tashi sama da angul inda ake mayar da shi ya sauƙaƙo da angul inda ake mayar da shi ya shiga kwana da wannan bindin nashi da amfanin bindin nashi abbas bin fimas da ya yi da ya yi fikafikan sai ya saka jikin shi sai wanta bai yi wannan jelan ba bai yi wannan na baya ba bai san amfanin shi ba lokaci ya taka manara ta masallaci can sama ya tuma sai gashi yana yawo cikin iska yana yawo kamar tsuntsu cikin iska can zuwa ajima ya buƙaci saukowa bai iya saukowa saboda wannan bindin na tsuntsu da shi yake amfani ya sauko to ko babu shi don haka sai ya faɗo ya faɗo har ya karya hannun shi lokacin kuma yana ɗan shekara saba'in don haka a wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki zai ba a littu dama ya ce mai iya gudu ya gudu mutane kowa ya dona kai ba wanda yake iya gudu ga mala'iku sai yi sahu-sahu yau mai kuma ruhu wal ta saffa yau mai kuma ruhu wal mala'ikatu الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا الله مدوكتين سكتي يوم يقوم الروح kun ga magana ta ɓaci ملائكة جبريل debi darajar shi a wurin Allah shugaban mala'iku zai tsaye wani mala'ikatu da sauran mala'iku saffan za su tsaye sahu sahu sahu sahu sahu sahu iya ganinka wani mala'iki aka yi fashin mata ta duniyan nan girma wani mala'iki hauren shi ya fi duniyan nan girma ga mala'ika jibril da fiffike ɗari shidda akwai masu fiffike ɗari biyar akwai masu ɗari hudu akwai masu ɗari uku akwai masu ɗari biyu akwai masu ɗari akwai har masu kai biyu ko Allah madaukacin sarki ya ba mu labari a cikin alkur'ani alhamdulillahi allazi alhamdulillahi allazi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له وجا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة جاعل الملائكة رسلا أولي بأجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله مدوكين سرتي يشي دبك يبو يا تبتد الله wanda yake fadirin samawa mahalicci wa'annan samman da kake gani ya halicce su ba tare da ya kwaikwaya ga kowa ba ga samman tsaye babu abin da yake rike da su ko ba su taɓa faduwa ba ko ba su taɓa tsagewa ba ko ba ka taɓa ganin wata tasgaro ko ka ga wani guri inda bai yi ba wani injiniya ya zo ya karanci injiniyanci wani architecture ya zo ya duba ya ce a wancan gefen na sama an yi kuskure babu shi ko ja'ir mala'ika wanda ya sanya mala'iku eh, rusula suna manzanni yana aiko su da saƙuna a duniya saƙo daban-daban uli ajini hatin wayanda suke ma'abuta fikafikai biyu-biyu ko uku-uku ko hudu-hudu ya zidi fil ma ya sha kuma yana karawa cikin halitta abin da ya so har aka kai masu mai ɗari shida shine mala'ika jibril wanda tsakanin fiffike zuwa fiffike kuma ya kai tsakanin bangon gaba zuwa bangon yamma wala kadara'ahu nazaratan ukura annabi ya gan shi yake sadda yake izinhu girma ne ya rufe ma baina sama'i wal ardi abinda yake tsakanin sama da ƙasa ya ga mala'ika jibrilu cike halittar shi da fiffike girman shi ya rufe abin da yake tsakanin sama da ƙasa ga baki ɗaya ba ka ganin komai zai shi kuma duk yana daga cikin halittu Allah ga shi a wannan lokacin shi ma ya yi tsaye ya noce kai ƙasa tsoron Allah yake yi la ya na kuma cikin su ba wanda yake da incin yin magana illa man azina lahu rahmanu sai fa wanda Allah ya ba izini cikin su yace mala'ika ne zo kai muna ba mu labari game da kaza alhali Allah shine mafi sani ko mala'ikin ya bada labari yace ai wuri kaza da aka yi kaza kaza kaza ne kaza kaza ne su albani ne su malam abdulkayu su malam aminu su malam ɗahiru su ne suka haɗa kuɗi suka yi ma masallaci fenti suka gyara da aka ya Allah mu shaidu ne wanda ya kira sallah kuma mala'ikun za su zo su ba shaida su ce ya Allah mun ji wani ya kira sallah abin nan da ake cewa wai wanda dukkan gaina kiran sallah bai kuɗi ko? to za su ba da shaidu in sun ba da shaidu sun su ba da shaidu hatta da tsumma wannan su ya ba da shaidu babu wani abu wanda zai ji saukin mai kiran sallah fasi ya ba da shaida ya ma Allah wallahi na ji ne yana kiran sallah la ya takallamuna illa man azina lahu rahman sai wanda Allah ya ba izini wa qala sawaba kuma idan ba shi izini zai faɗi gaskiya dama mala'iku gaskiya suke faɗi la a sunan Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun ana gwada mini lokaci yayi tun da insha Allah sai gobe za mu ɗora daga nan ila masha Allah zuwa ga inda Allah ya zo mu tsaya ina roƙon Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ya ba mu ladashi abinda muka faɗa bisa ga kuskure kuma ya gafarta muna kuma yana fatar mu samu waɗanda za su ɗauki nauyin wannan lithium battery da kuma waɗannan suna solar panel a ƙara su yadda masallacin ba za a sake samun irin matsalan da aka samu jiya ba mai na roƙo Allah maɗaukakin sarki ‘yan uwanmu da ake tutarwa a gabashin Sokoto irin sabon birni da isa da gwaranyo da sauran local government da ƙauyuka sa'an nan da zamfara da kebbi da katsina da kano da kaduna da naija duka yana roƙon Allah ya tsare su Allah ya kawo musu aminci kuma Allah ya cika ƙasarmu da arziki Allah ya ba mu arziki arziki na duniya da na lahira Allah ya yi muna kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa aljanna tattun suke hukumanmu da mu da iyayenmu da kakanninmu da sauran yan'uwanmu da mazoyanmu rabbana atina fi duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka عبد الوهاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط